Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. a ganawarsa ta farko da wani shugaban wata ƙasa tun lokacin da ya kama ragaman mulki a nan amurka shugaba donald trump ya yi bayani na musamman akan kyakkyawan dangantakar da ke tsakanin amurka da birtaniya wadda ita ma bakwar tasa prime minister birtaniya theresa may ta amince da dukkan bayanan da shugaban na amurka ya yi a yayin ganawar tasu musamman akan batun inda ra'ayinsu ya zo ɗaya game da tattalin arziki da sauran harkokin yau da kullum da na zamantakewa. sai dai kuma may ta faɗa ƙarar cewa sabon shugaban na amurka ya ce yana goyon bayan ƙungiyar nan ta tsaro ta neto ɗari idan dai ba a manta ba 'yan kwanakin da suka wuce ne shugaba trump ya bayyana ƙungiyar tsaro ta neto da cewa ta zama tsohuwa kuma akwai buƙatar sauran 'ya'yan ƙungiyar su himmatu wajen biyan kuɗinsu na ƙungiya ba shakka wannan kalami nasa na kiran ƙungiyar tsohuwa ya haifar da cece kuce a cikin ƙasashen yammacin turai a wajen taron manema labarai da shugabannin suka yi jiya sa'ilin da bakwar ta ta ziyarce shi shugaba trump ya ce yana matukar kaunar kasar birtaniya musamman ma da yake mahaifiyarsa yar yankin scotland ce an jiwo shugaba trump na cewa yau mun ƙara sabunta kyakkyawan dangantakanmu da ƙasar birtaniya musamman akan abubuwan da suka shafi aikin soja tattalin arziki al'adu da kuma demokuraɗiyya don haka muna ƙara jaddada goyon bayanmu domin ganin wannan dangantaka ta ɗore ta da ƙara ƙarfi don haka amurka da burtaniya za su ci gaba da kasancewa a sahun gaba domin ganin sun ci gaba da zamowa kasashe da ke da walwala da bin doka da oda ya ci gaba da cewa wannan nema ya sa amurka ke mutunta ɗaucin kasar birtaniya da mutanenta lokacin da ta nemi ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai shugaban amurka yanzu haka ya sa wa dokoki biyu na musamman hannu akan inganta matakan tsaro a nan amurka shugaba trump ya sa waɗannan dokoki hannu ne a jiya a ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon house sa'ilin da ake bikin rantsar da sabon sakataren tsaron amurka james mattis sa'ilin da ya sa hannu a waɗannan dokokin shugaba trump ya ce an yi haka ne domin ƙara wa sojojin amurka goyon baya ya ce gaskiya na yi haka ne domin na ƙara gina ɓangaren ayyukan sojojinmu na amurka tare da samar da wani sabon tsari na musamman da zai hada da samar da jiragen ruwa na soja hanyar samar da kayayyakin aiki ga jami'anmu da ke cikin kayan sarki kuma ina alfahari da yin haka sai dai kuma uwar doka ta biyu ita ko mai taken kare mu daga shigowar 'yan ta'adda a cikin amurka an samar da ita ne da zumar aiwatar da tsatsauran matakan da za su hana masu tsatsauran ra'ayin addini shigowa cikin amurka sai dai fadar ta white house ba ta yi saurin fidda wannan dokar ba ga bayyana jama'a musamman manema labarai sai dai kuma wasu kafofin yada labarai sun samu damar mallakan waɗannan da aka fara rubutawa amma ba a sa musu hannu ba kuma sun same su ne tun a farkon wannan satin ita wannan dokar dai ana sa ran ta dakatar da harkokin daukacin sansanonin yan gudun hijira ne da ke duk faɗin amurka har na tsawon watanni hudu yayin da za a gudanar da bincike na musamman akan waɗanda za su iya kasancewa yan gudun hijira da za su shigo amurka ita dai wannan doka ana sa ran ta hana yan gudun hijiran ƙasar syria musamman shigowa amurka har na illa ma sha allahu domin har sai lokacin da shugaban ya yi cewa ba su ci gaba da zamewa wata barazana ga amurka da amurkawa yanzu haka dai ba wata takardar izinin shigowa kasar amurka da za a bayar har na tsawon kwanaki talatin musamman ga kasashen da suka hada da iran iraq libya somalia sudan syria da kuma yemen wakilin wannan gidan rediyon ya ruwaito cewa jiya juma'a sama da mutane 100 ne suka nuna kyamarsu game da wannan doka ta musamman ta 'yan gudun hijira kuma waɗannan mutane sun gudanar da zanga-zangar lumana a ofishin gwamnatin tarayya da ke birnin new york da ma'aikatan harkokin cikin gida har ma da ofishin bincike ta manyan laifuka ta na amurka wato fbi shugaban amurka donald trump ya tattauna ta wayan tarho da shugaban kasar mexico enrique pena neto tattaunawar da shugaba trump ya ce na abokantaka kwarai da gaske an yi wannan tattaunawa ce kwana ɗaya bayan da shugaban na mexico ya soke ziyarar da niyyar kawowa nan washington dc shugaba trump ya ce sun kwashe tsawon sa'a guda suna tattaunawa da shugaban kasar ta mexico a jiya juma'a ya ce kuma sun amince sun cima matsaya akan cewa za su ci gaba da kulla kyakkyawan dangantaka wanda kowane daga cikinsu ba zai cutu ba a wannan sabon kawancen trump ya ce kasashen biyu sun amince su sake duba tsarin kasuwancinsu da zuma yin gyara inda ya dace a hakan ya ce kuma zai tabbatar amurka ba ta yi hasara ba a fannin kasuwanci da makwabciyar nata salin da yake wa manema labarai jawabi jiya juma'a lokacin suna tare da bakwarsa prime minister birtaniya theresa may trump ya ce ina mutunta kasar mexico kwarai da gaske ina son mutanen kasar sai dai ya ce amma idan an zo batun kasuwanci to sukan so su nuna muna wa yau ko kuma su mai da musa karkaru sai dai trump ya ki ya yi magana da manema labarai a game da tattaunawarsa da shugaban na mexico game da batun katangar da ya kuke sai ya gina tsakanin amurka da mexico wannan batun ginin katangan dai ita ce ta jinkirta ziyarar da aka shirya a da cewa shugaban mexico zai kawo nan washington inda trump ya dage sai ya gina katanga tsakanin amurka da mexico kuma mexico ce za ta biya kudin wannan katangar da za a gina abinda shugaba pena neto ya ce ba za ta sabu ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'an tsaro a gabar tekun kasar italiya sun ce sun samu nasarar ceto kalla 'yan gudun hijira su dubu daga cikin wani jirgin ruwa da ya huje a cikin tekun barmaliya ko kuma tekun mediterranean a jiya juma'a sai dai kuma da haka an duk da haka an samu mutum ɗaya da ya mutu jami'an suka ce an samu 'yan gudun hijira ne a cikin jiragen ruwa daban-daban har tara suka ce shida daga cikin waɗannan waɗanda ake cikewa da iska ne kana ukun na katako ne kuma an kwashe tsawon ranar jiya juma'a ce ana aikin ceton waɗannan bayan allah suka ce a lokacin da suke wannan aiki ne suka samu gawar mutum guda a cikin ɗaya daga cikin jiragen jami'an suka ce tuni a kwashe su daga cikin jirgin da ya huje a kai su a ganga sai dai ba su ba da bayanin ko 'yan wasu ƙasa ko ƙasashe ba ne sai dai sautari 'yan gudun hijira da ke tsallake teku ta ƙasar libya galibi 'yan afirka ne kuma ko kuma kasashen gabas ta tsakiya waɗanda sautari mutane ne da 'yan fasakwabrin jama'a zuwa turai suke biyan su domin a aikin tsallakewa da su tekun akalla sama da 'yan gudun hijira 180 ne suka isa ƙasar italiya a cikin shekarar ta gabata abinda majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan mutane 5,000 ne suka mutu a lokacin da suke ƙoƙarin tsallake tekun ta barhamaliya ko kuma mediterranean an tabbatar da mutuwar magajin gari a somalia magajin garin kulbiyo garin da ke bakin iyaka da kasar kenya kuma an kashe wannan dan taliki ne sakamakon wannan mummunan harin da yan kungiyar alshabab suka kai kamar yadda jami'an soja da kuma mazauna wannan gari suka tabbatar an kashe muhammad tuhari nur ne a cikin sansanin sojojin kasar kenya lokacin da kungiyar alshabab suka yi kukan kura suka afkawa wannan sansani da safiyar jiya juma'a mazauna wannan gari wuri da jami'an soja su ne suka shaida wakilin wannan gidan rediyo cewa nu shi da wasu mutane biyu ne faran hula suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin kana wasu mutane biyu sun samu rauni daban-daban har wa yau jami'an soja sun shaida wakilin na murya amurka cewa sojoji biyu sun rasa ransu kana soja guda ya samu rauni yanzu haka da kungiyar ta alshabab ta fita zuwa wajen gari inda ta kone wasu motocin soja biyu da ta yi awon gaba da su lokacin da ta kai wannan hari a sansanin sojan wani mazaunin wannan gari ya shaidawa murya amurka cewa ya ga jirgin sama mai saukar ungulu mallakan sojoji na shawagi a garin yanzu haka dai sojojin kenya da na somaliya da ke zaune kauyen huluka sun bar wannan ƙauyen da ke tazar kilomita goma sha takwas da kulbiyo kuma suna kan hanyar su ta zuwa ainihin inda wannan abin ya faru jami'an sojan sun bar wannan wurin ne dai bayan da suka kwace shi wani lokaci can baya sai kuma da sanyin sahiyan jiya juma'a ce kungiyar ta alshabab ta sake kai wani farmaki a wannan sansani da da yake karkashin kulawan sojojin kenya da somaliya wannan sansanin da bai wuce tazaran kilomita daya daga kulbiyo ba To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.

mota kai Allah ko an ka ba wa wa ban biyan ta kanan alikin ba wa da ji wale kalare ayon da na so maza za in zama goga saya dubi a kauna guga shida tsakanar da faɗi da shida alhaji yalo gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi alladi ji kanshi da shida tuke tandau mai kano mai saje yi da Ture posta da shi da bawa na posta wa'anda ke gasa ƙarfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan alikin Kai ko ji ita tuwa abincin Kwangara in ta ta kwana da yunwa. Bawa kuma yi ka kwana da wuta. Duk wanda ya ce wuta kala ta kwana. Wanda shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alilai.

zuwa su yan gmc zuwa su yan masandi kamar su ostan ostan ɗan tambafa ya ishe su ba korin fasinja sai hantar za ka ja uwa da tirela ko sham-sham za ka ja uwa da tirela tan ashirin na uwa ne tan goma kan na tirela ga ɗan wurin fasinja ko areba in ne a watsa saboda 'yan sanda ke la haɗu. usman ba yau aka fara aka fara magana yan sanda ba eh, an ana ana eh, waka eh gaji sha mamman sha ta Allah ji kanshi yace eh. kila a hadu kila za a hadu da yan sandan ba <laughs> hanya <laughs> eh ga ga izani dadi eh dole ne ka dan rike musu wani abu hannu ba mm, ga na ruwa to jama'a masu sauraro yau 31 ga wata yau karshen shekarar 2016 kuma kamar yadda muka yi alkawari cewa idan Allah ya kai mu daga shekarar nan mm. ta 2017 da damu mu shiga za mu rika gabatar muku da wannan shiri tare da shi usman ahmad kabara haka wanda aka fi sani a filin yau da gobe. Eh, Amma da ya dawo Yau da gobe ya sake faduwa yau da gobe. yau a ke da ya sake faduwa a bari ya huce. An bari ya huce ya fado da ni. <laughs> Haka ne to Usman muna miƙa dimbin gaisuwa da fata alheri muna taya su murna auren 'ya'yansu nura umar imam da sulba faruk sala ga wata gaisuwa ta fata alherin zuwa ga abdulkadir shehu bari lamido tare da amaryarsa maryam hassan allah ubangiji ya sanya alheri akwai angwayen da yawa na mm. ban na tsammani mutane da dama sun dawa eh. bari sai karshen shekara za su yi aure eh. ah, ga wata gaisuwa nan zuwa ga dr babangida yarima muna gaida shu'abu sarkin fulanin facebook muna kuma taya shi muna samun karuwa ta ya mace da aka yi allah ubangiji ya raya ta sai gaisuwa zuwa ga isa ramin hudu hadeja ramin hudu ake cewa ne ko ramin hudu ne ina ga eh, ramin hudu ne fa to ina eh. ma ne ma ramin hudu ne eh. ramin hudu ne kuma ya gyara mana ya aiko ya gyara mana dan mun gaisuwa zuwa ga malam garba sule potiskum sai mainan bauchi muawiya sanu. tare da alhaji ahmadu gwiwa mai kaji kasuwar mu da lawal a bauchi yakubu sai gaisuwar bashir yahuza manumfashi da ridwan bravo sai sarki muhammad da umar umar katagum tare da salisu alhaji azare ga ɗan bangaisuwa zuwa ga sardaunan a bari ya huce ibrahim jibrin karaye muna taya shi da dukkan iyalan alhaji jibrin karaye murnar auren ɗayasu hassana jibrin isa karaye tare da aliyu sa'idu allah ubangiji ya sanya alheri ɗan bangaisuwa zuwa ga yusuf saraki madigawa kanan dabo sai kuma wani saƙon na fata alheri mm. zuwa ga mai sauraronmu wato shugaban majalisar masu sauraron fila a ya huce na facebook reshen jihar jigawa haruna sha'ibu dan zomo da amaryarsa fatima yunusa allah ubangiji ya sanya alheri dan ban gaisuwa zuwa ga babe jonka bawa unguwar karfin ma da yake a baucin yakubu sai salisu usman sarkin yaƙi na tola a jihar adamawa da ali rabkana gashuwa shi ma muna taya shi muna jela na sani na ce aboki na kai ma fa ka sashi a shekarar nan karshe <laughs> to muna gaida ali rabkana eh. gashuwa da amaryarsa zahara aliyu allah ubangiji ya sanya alherin sai gaisuwar hajiya mai apo da mai gidan alhaji bello kakan sidais a apo a abuja najeriya sai muhammad manga kobe abocin yakubu da alhaji sabo sarkin samamiya jihar jigawa sai alhaji ibrahim jalo gani sarkin zangon duku sa special duties na gwamnan jihar gombe ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji yusuf suleiman birnin kudu wato alhaji dan liti eh. tare da amaryarsa jamila adamu badawa sai gaisuwa zuwa ga alhaji bala giwa getso shugaban kungiyar distributors na dangote cement na kasa da ya da muktar bala mai ta ritaya sa alhaji mustapha umar karaye da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna gaida ango wato kabir yahaya gusau da amaryarsa farida mamu da maradin da fatan allah ubangiji ya sanya alheri to haka yake sai in ce sannan ka da kokari <laughs> to ni ma ga wasu a sakonnin fatan alheri din da suke hannuna kamar yadda ka gabatar da wanda suke wurinka mm. akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abba zayyan wanda yake a garin kaduna mm. sannan kuma sai gaisuwa fatan alheri ga nana musa wata ma'aikaciya ita kuma a gidan rediyo liberty wadda allah ya sa ta haifi ɗiya mace a makon da ya gabata mm. allah ubangiji ya raya amin amin sannan ah, dama an yi akan ce Allah ya kawo kazantar daki ta wannan kazanta mai kyau ke <laughs> to sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Abubakar Honta wanda yake a ah, kawo a garin Kaduna tare da Abubakar wanda muke walakani da Abubakar MTN wato Abubakar Abdullahi mm. Allah ya sa a dace sannan kuma muna fatan alheri ga Abubakar Tela wato wanda suke cewa telan yaran zamani. To, eh to gaga ke muka tashi dinki kenan kawai mm, bu to sannan akwai wanda ake lakani da ahmad sarkin facebook da mm. fatan allah ya sa a shiga sabuwar shekara lafiya haka zalika kafin ka je ga rangaji ko kuma mu je ga rangaji gaba daya mm. akwai sakon fatan alheri ga aisha duku wanda take tsohuwar minista a da najeriya wadda a wancan karan ta zo kwanakin baya ta kawo ziyara allah ya sa an koma lafiya sai kuma aliyu caji a adamawa wato yola kenan jihar adamawan najeriya sai gaisuwar fatan alheri ga wanda muke kira ado ahmad gidan dabino da ma wani wanda yake yawan bada gudunmawa a filin mu kamar da kace na yau da gobe wanda shi ma muna masa fatan alheri wanda ɗazuma mun yi tattauna da shi ya bada gudunmawa sosai a wannan shekara ahmad abubakar dakta da kuma abdullahi wanda yake lawanti a jami'ar ahmadu bello da ke zaria to ina ga ya mm. kamata mu dan numfasa. Mm. Mm.

Daɗin banza an san kamar yau aka yi mm. wani waka wallahi Allah ya ji kan alhaji alhaji mamman shata haka ne ka lokacin da ya zo nan aka yi hira da shi din akwai wakoki da dama da ya har lokacin ana masa abin da ya bada turawa mamaki a wannan lokacin ah, ana masa tambaya lokacin da suke hira da marigayi lawan sallau jibiya eh. yake masa tambaya cewa yanzu a alhaji idan aka gayyace ka alam misali a ce kennedy center ta gayyace ka ta zo da ka mata waka kamar yana faɗa ce ah, me zai hana shi waka ko ai sai yayi to lauli yayi kokari kamar zai masa bayanin ko menene Kennedy Center sai ce a'a dakata dakata dakata kawai sai ya juya ya kalli eh, yaransa sai ya fara ce wata ran da zo Kennedy Center nan wani waka ta amsa ya wallahi da nan kawai sai fara waka a wurin wato mutane kawai mm. sai suka bude baki tura wanda aka taru a wurin ana ta kallo ah, ah haka kawai mai waka yi bayani kuma bayani mai ma'ana mm. game da Kennedy Center eh da kai maganan mm. shata sai ne tunanin akwai kwanaki muna hira da abokai nake cewa ake cewa wani isa mawaƙan nan sai kaga ƴaƴansu ba su gaje su ba sai ka ga an ce ya tafi shi kenan ya tafi yana ce to ai ka san wani lokaci ya kamata mu sake kallon yadda muke kallon al'adunmu mu ba su kima mu ba su daraja akwai al'adu masu kyau idan ya ga cewa yau an yabe shi gobe an ba shi lambar yabo jibi ba a zage shi ba za ka ga ya biyo ba mm. eh amma in ka kushe sai ka ga sai a hankali mm, eh, wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa kila mutum ka san yawanci dai abin nan mm. mawakan mu na gargajiyan yanzu su wane ne suka rage kusan duk sun kusan duk sun mm, tafi sai dai dai sai dai dai eh, sai ina ga sai dai irin su ajilo suka rage ko su eh, ji su ma ka san na baya bayan nan ne ba wai na baya ne ba irin su ba irin su sa'o'in su shata ba su shata su dan kwairo su dan anace su wai duk sun tafi anace balla ce su jan kidi su jan kidi wanda mu kan dama <laughs> sai dai buga ji ana ta buga ganga labarin ina tsammani mm. fa jan kiɗi ba ina mm. tsammani ya ya rasu shekara 1973 to kaga shekara uku kafin in zo duniya <laughs> Allah sarki to Allah ya gafarta to ma sauraro muna muku mm. ah, fatan alheri haka da fatan cewa Allah Ubangiji duk wani shari da ke cikin shekara nan da za mu shiga daga gobe Allah Ubangiji ya kawar mana da shi kuma duk wani abu na alheri da ke cikin sa Allah Ubangiji ya tabbatar mana da shi Allah ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu Allah ya ba mu kwanciyar hankali ba kasashen mu kawai ba har ma da duniya baki daya Yawwa kuma matsaloli da al'umma mu suke ciki kunci da ake mm. ciki da wahalar da ake sha Allah ubangiji ya mm. kawo mana karshen su a kasar mu Najeriya mm, sai an daure kan kasan dama banna rana ɗaya ake yi amma eh, gyarawa gyara tana daukar eh, lokaci sai an bi sannu haka yake na tsaya ga annabi Muhammadu na tsaya ga annabi Muhammadu na tsaya ga annabi Muhammadu na tsaya ga annabi labiran muhannan a duniya mun tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu roƙon da nake a wurin allah nan a duniya haccan lahira ala samu ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu kowa tsaya ga annabi muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa ko a lahira mu dai tsaya gano manzo gama maje da lambinin manzo mu dai tsaya ga annabi muhammadu ya tsaya ga annabi muhammadu kowa ya tsaya zuciya guda a wuri nasa annabi muhammadu baya taɓewa a duniya baya taɓewa a lahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu na tsaya Lokun da nake a wurin Allah lokun da muke a wurin Allah Allah samu ga annabi Muhammadu na daya ga annabi muhammadu? san rahama ta sa annabi Muhammadu na huta nan sai kaduna shata ya sauka kwanta gura na ma na sauka kwanta gura na ma na sauka sai ilori shata ya sauka shata mu mamman ya sauka kaji mun motan bene balun mun zo ikon mun huta mun kwan mun je agege mun huta mun kwan mun koma mi ta mun zo. ango mamman ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu ya rasulallah ya allah kowa a duniya amma fa in a zuciya kwan kyawu ada samu ga annabi muhammadu na daya. ma harshe na san wannan a zuci ake da manzo daga zuci ake da Allah Allah samu ga annabi Muhammadu na daya ga annabi Muhammadu za ku taimaka ku Babba ya Allah Kuma da mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaicen a Ghana wasu ta farko da wani shugaban ƙasa tun lokacin da ya kama rigar mulki a nan Amurka shugaba Donald Trump ya yi bayani na musamman akan kyakkyawan dangantakar da ke tsakanin Amurka da Birtaniya. wanda ita ma bakuwar tasa prime minister birtaniya theresa may ta amince da dukkan bayanan da shugaban na amurka ya yi a yayin ganawar tasu musamman akan batun inda ra'ayoyinsu ya zo ɗaya game da tattalin arziki da sauran harkokin yau da kullum da na zamantakewa sai dai kuma mai ta faɗa ƙarar cewa sabon shugaban na amurka fa ya ce yana goyon bayan ƙungiyar nan ta tsaro ta neto ɗari bisa ɗari idan dai ba a manta ba 'yan kwanakin da suka wuce ne shugaba trump ya bayyana kungiyar tsaron ta neto da cewa ta zama tsohuwa kuma akwai bukatar sauran 'ya'yan kungiyar su himmatu wajen biyan kudinsu na kungiya shugaban amurka yanzu haka ya sa wa dokoki biyu na musamman hannu akan inganta matakan tsaro a nan amurka shugaba trump ya sa waɗannan dokoki hannu ne a jiya a ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon house salin da ake bikin rantsar da sabon sakataren tsaron amurka james mattis salin da yake sa hannu a waɗannan shugaba trump ya ce ya yi haka ne domin karawa sojojin amurka goyon baya to madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda ibrahim alfa ahmed zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya